DW Labarin wasanni Masu sauraro a cikin shirin za a ji sakamakon wasannin lig na wasu kasashen turai kana kasar kamaru ta naɗa sabon mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa. Gami da wasan neman cin kofin zaruru ga na duniya da ke gudana a ƙasar Japan. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. jama'a ku biyo mu don ku saurare mu fice wajen ba da labari ya labari sai ku biyo mu mako gudanar a madalla za mu ɗauko shirin da wasannin Lig na jamus da ake kira bundesliga da aka kara a ƙarshen mako inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta bayan leverkusen ta doke union berlin biyu da nema kuma wannan wasa muka kawo muku kai tsaye inda muka gabatar ni daga zali abdu tasawa a babayo mai shekaru 26 shine zira ballo a minti na 24 da fara wannan wasa inda daga bakin tsaki aka baki ita bakin yadi goma sha bakwai inda wato dan wasa cewa da vandal ya dauko mika mishi ita da ya kwance kwance ya sauko wani makami mai nizami sai mai tsaron gida ko mai tsaron na da kungiyar ita nan ba da bai gane komai ba sai ma a ciki don haka yanzu ba bayo kungiyar liverpool na da biyu a inda nan ba da ke cikin nema. kana mun shaida muku yadda aka tashi a sauran filayen wasa na gasar na bundesliga idan muka koma a sauran filan wasanni kafin mu karkare cewa yayi baba liverpool bayan munich ta doke colon da ci hudu da babu a ta filin wasa na hector berlin hector berlin ta doke paderborn da ci biyu da daya a filin wasa na freiburg freiburg da ita da augsburg an yi kunnen doki a teburin na bundesliga na jamus kungiyar kwallon kafa ta leipzig ke jagoranci da maki goma sha uku a matsayi na biyu akwai kungiyar kwallon kafa ta bayern munich mai maki goma sha daya ita kuwa dortmund tana matsayi na uku da maki goma A wasan firimiya na Ingila da aka kara za mu ɗauko da cin kacar tsohon keke rakacau da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford takwas da nema. Kana West Ham ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United biyu da nema. Ita ma Arsenal ta doke Aston Villa uku da biyu. Kana Leicester City ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham biyu da ɗaya. A wasannin League na Spain da ake kira La Liga, kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta bi Sabila har gida ta doke ta biyu da ɗaya. Haka ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad ta bi Espanyol gida ta doke ta uku da ɗaya. Yayin da Granada ta samu galba kan kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ci biyu da ɗaya. labari na ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. Sai mu tsallaka kasar Kamaru inda ministan wasanni na kasar Nasis Moila Kwambi ya naɗa sabon mai horas da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Kamaru, wanda tsohon ɗan wasa ne a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto da ke ƙasar Portugal, Antonio da Silva, domin maye gurbin tsohon mai horas da 'yan wasan ƙasar ɗan ƙasar Holland, Clarence Seedorf. Wakilinmu Zakari Sadu daga birnin Duwala na ɗauke da rahoto. Antonio Concesao da Silva mai shekaru 57 a duniya ya kasance tsohon dan wasan baya na kasar Portugal kuma ya horar da club in Cluj a shekara ta 2018. big share na dan wasan gaban Kamaru na da matsayin mataimakinsa da kuma Jacques Mungo tsohon mai tsaron gida na da nauyin horar da masu tsaron gida. Masanin harkokin wasan kwallon kafa a Duwala Umaru Inuwa ya nuna takaicinsa kan nada sabon mai horo da 'yan wasa na Lyon Indontap na Kamaru bayan kuwa kasar na ɗauke da jarumai da suka taka rawar gani a gaban duniya da ya kasance a basu da gamar tafiyar da tawagar yan wasan taka leda kowa yana so a ɗauki wanda ya ƙware tsohon ɗan wasa ne a'a tsohon wanda ike koyarwa ne a yi ƙoƙari a bashi mu nan. Cikin shekaru goma sha takwas da suka gabata gwamnatin Kamaru ta canza mai horar da 'yan wasa sama da goma tun biyu da ɗaya kawo yanzu Clarence Seedorf ya yi watanni goma sha ɗaya a Kamaru yana samun albashi miliyon sittin da biyu na kuɗin sefa kowane wata al'amarin da ya kai ga Umar Inuwa nuna damuwa kan yadda gwamnatin ƙasar take zuba ɗimbin kuɗaɗen ƙasa da ba bisa ka'ida ba. Su wanda suke ɗaukan eh, mai koyar wannan domin a cikin kuɗinsa da ake bawa suna da wani cin hanci a ciki shi sa ka ga nan da nan an je an saki wannan an ɗauko wannan domin zamanin da ya zo da akwai jejeniya tsakanin sa da shi da wanda zai ke ɗaukarsa Suleimani mai horar da matasan ƙwallon ƙafa a Duwala ya ce gwamnati ta jima tana takawa hukumar wasan kwallon kafa Fika Food Biriki domin ita tafi cancanta ta naɗa ko salamar mai horar da 'yan wasa kamar yadda hukumar FIFA ta tanadar. Kundin eh, FIFA eh, komai ya danganta a gurin eh, Fika Food masu kula da ƙwallon ƙafan suke da daman su zaɓi kudda eh, suke so wasu daga cikin magoya bayan ƙungiyar 'yan wasa sun bukaci cewa duk lokacin da aka naɗa mai horar da 'yan wasa a kamaru to a bashi lokaci da damar sanin 'yan wasa kuma da ya kawo nashi tsarin wasu kuma samsam ba su da masaniya a kan sabon kocin wannan ɗin ma ba shi da mun yi kofin afirka nan idan ba mu yi wani abu ba za ka ji an kore shi saboda me ka gaya mu ba yadda za ka yi ka ɗauki akuya ran da za ka kai ta kasuwa wurin ɗin za ka ba ta abinci ta ci don ta yi ƙiba ko ta je kasuwa da raman da ka zo da ita daga gida duk abincin da ta ci ba za ta yi ƙiba ba ran ɗin. gwamnati na yawan sa ido ga masu horaswa ba sa barin su kyautata abin da suka zo yi kamar ayyukansu da za su iya wato su gudanar a wato lokacin da ya kamata. Wannan sabon kwashi da aka kawo mana na Leon Endontam gaskiya ban ji daɗin sa ba saboda kasancewa mataimakinsa Oman Bihik ne kuma shi wannan ya taka rawar ganinsa. To amma ban san ya aka yi ya zamanto wai wani aka kawo mana daga wani fili bayan akwai manyan manyanmu da suka suka taka rawar ganinsu ba. ni kar ainihin ma shi coach in man da aka kawo ni ban ma san ainihin sunan shi ba zakari sadu dw sashin hausa daga duwana kamaru masu rahoton jina a gare su wajen ba da na wasanni a wasannin neman cin kofin zaruruga na duniya da kasar japan take daukar nauyi yanzu haka Ƙasar New Zealand ta samu galba kan Afirka ta kudu 23 da 13, kana Italiya ta doke Namibia 47 da 22, ita ma Jamhuriyar Ireland ta doke Scotland 27 da 3, yayin da Ingila ta doke Tonga 35 da 3. A wasan na ruga Faransa ta doke kasar Argentina 23 da 21, sannan mai masaukin baki kasar Japan ta doke Rasha 30 da 10. yayin da Australia ta samu 39 ita kuwa Fiji tana da 21. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.